يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa sai muna ranar 21 ga watan ga watan Rabiul Awwal wata na uku a jerin watannin hijira shekara ta 1437 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 1 ga watan 1 shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na muhammad fu'ad abdulbaki za mu tashi a shafi na sha tara babi na sha biyar hadisi na ashirin da shida mala ya ce babu bayani khisalin man ittasafa bihinna wajada halawatal iman babin da ke dauke da hadisin da ke bayani akan wasu halaye da ɗabi'u da wanda ya siffata da su ya samu zaƙin imani ya samu ɗanɗano na imani mala ya ce hadithu anas a ƙarƙashin wannan babi akwai hadithun sahabin Annabi anas allah yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa wasallama ƙwal anas ya ce daga annabi tsira da amincin allah sabbata a gare shi yace. ce salasun ta'adodi guda uku salasun ɗabi'u da halaye guda uku man kunna fihi wanda suka kasance tabbace tare da shi wanda suka zamo ina ɗauke da su wajada halawatal iman ya sami ɗanɗanan zaƙin imani abu na farko mana halayya ɗabi'a ta'ada ta farko daga cikin ɗabi'un da ta'adun guda uku an yakuna Allah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma wahuma. Allah da manzansa su zamo su ya fi so fiye da wasunsu ma'ana bawa ya zama sanda yake wa Allah shi ne so na koli mai biwa wannan so shi shine sanda yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama babu wani so sama da waɗannan a gurinsa ya so Allah fiye da komai da kowa ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa da komai وأن يحب المرأة كما يقون شمة مسلمي